فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأهدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبراه وقسمه على عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق الأرض شقا فأخرج به أزواجا من نبات شتى هو سبحانه وتعالى يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يجيب عن علمه دبيب النمل في ظلمة الليل إذا سرى سبح له سماء وأملاكها وسبح له النجوم وأفلاكها وسبح له البحار وهيتانها وسبح له الأنهار وأسماكها وسبح له الأرض وسكانها وسبح له الحب والنوى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وبني لا من حاجة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ba'd Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. dukan godiya da jinjina da yabawa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada mu amin rabiu haruna amin wanda ya hada mu da wannan lokacin mujadara da Allah subhanahu wataala godiya mara iyaka wannan zama a gaggauce ne na zauna duba da wani abun da ya dan taso kan karatun da jiya muka yi kyankyashewar tarika to sai muka ga wani abu ya so ya tashi a kasa wanda ya wajaba an kara hawa an kara haskakawa dan faɗaɗa kaɗan shi ne na ce bari in hau kafin lokaci ya kure na sallar juma'a insha Allah wani abu ne takaitacce zan dan faɗaɗa kaɗan sannan kuma sai in bude wa 'yan uwa layin kira wanda yake da ta cewa Musa Umar Allah ya tara mu cikin aljanna wanda yake da ta cewa cikin abu da muka faɗa sai ya bugo mu tattauna a kai karatun ko zaman nan da muka sa masa sunan waɗanda suka koyar da sihiri kaga abun kusan abu, abu uku ne a ciki ya ka fita waɗanda akwai sunayen mutane kenan suka koyar da sun rubuta da tattafai kenan sihiri sihiri ne ba wani wajihi abu uku ne ga sunayen waɗanda suka koyar ga kuma sukan koyar din a littafi kaza juz'i kaza a shafi kaza kuma me suka koyar a wajen sihiri bambata wata suna wani suna da ba sihiri cewa nai sihiri in ka bugo kuma kalma ta tasihiri ba ni na faɗe shi ba kuma fahimta ta ce wannan abun sihiri ne ba fahimta tawa ba cewa sannan kuma ba malaman sunna bane suka faɗa cewa wannan din sihiri ne sannan kuma ba fahimtan malaman sunna bane cewa wannan din sihiri ne fahimtan ku ne ku kuka rubuta ku kuka ambace ta da sihiri to zan kamo sunayen waɗanda suka koyar da sihiri yanayin yadda za a yi sihirin wallahi akwai a rubuce akwai ta rubuce abun da za a hada ya zama sihiri da farko zan kama sunayen mutanen da suka koyar da sihiri zan kaɗan daga ciki abubuwan da aka ce a hada kaɗan daga ciki zan zan ambaci sunayen abubuwan sunan littafi da jumla abun da ke cikin zan budewa zan barwa mai kira ka kira ka bada hukunci kawai ka ce hukuncin wanda ya yi sihiri abu kaza ne bukata ta a gurinka kawai wallahi ba kuma bayan bana bukatan komai bana bukatan komai kawai idan ka bugo ka ce mai sihiri hukuncinsa kaza ne ni ka gama naka idan na hasko gurin na karanta wa duniya gurin wa alaikum salam wala musa yola jazakumullahu khairan idan na hasko gurin na karanta wa gurin kana kallo nan ne sai mu yi sukuwa a duniyan ilimi duniya tana kallo tana adalci ba wai ba kawai zaka zo ka kama mu surutu kawai bukata ta gurinka menene hukuncin wanda ya yi sihiri idan na hasko sai ka kawo wani wajihi ka ce wannan abu kaza ne wannan sihiri ba sihiri bane sirri ne kaza ne wannan ramzi ne kaza ko ma me amma kake so kawai ka faɗa komai ka faɗa bukata ta kawai ba da hukuncin mu fara magana yanzu sunayensu zan ambata zan dan hasko muku wani bidiyo daga waɗanda suka sinkaye daga wancan littattafan sauran littattafan shi ma zan hasko muku ta nan tukunna wayanda suke nuku-nuku a kasa sai su fito za su iya in ba za su iya ba sai su zama masu saurare a gefe don jiyan masai da suka saurara tukunna suka suka suka bugo suka fada da suka fada a gefe to yanzu gani na hau kuma zan yalwata zan kama sunayen waɗanda suka koyar don jiya ban kama ba sai ka bugo ka yi magana to sihiri kawai da sunan sihiri jama'a ku taya ni lissafawa ku taya ni lissafa waɗanda suka koyar da sihiri don ina gani ya makamata ya zan rubuta don diga baya zan yi somaradin nashi a cikin karatun ku taya ne dalla lissafi na suka koyar da sai idan ka ga naka buga sai ka ce taya suka koyar me suka faɗa waye ambace shi sihiri a wace littafi wani shafi sai mu tattauna kai to daga cikin waɗanda suka koyar da sihiri na farko akwai hujjatul islam hujjatul islam a gurin ku kenan kuna cewa hujjatul islam imamul gazali Amr al-Ghazali Imam al-Ghazali kenan ya daga cikin malaman da suka koyar da sihiri ku taya ni lissafawa na farko Imam al-Ghazali malamin ku wanda kuke kiran shi da Hujjatul Islam ya koyar da sihiri ya koyar da sihiri sihiri ma daga cikin irin abunda ake kiran shi talsamat ko talmasa talmasan talmasat suna kiran shi talsamat ko talmasat ya koyar idan kana so yake cewa yadda za ka yi sihiri ka kama hankalin mace ta zama bi ta zaizai ya faɗa yadda za a hada abubuwan da za a hada ya faɗa daga haruffa na huruful hija'iyya akwai yadda za hada ya faɗa kashi uku ne kashi na ɗaya akwai alifun bawun tawun sawun alifun bawun tawun sawun yadda za hada ta zama wani abu na ya koyar gashi nan wannan ɗaya yake cikin uku wannan akwai yadda za hada harufan inda za rubuta da yadda za sawara a rubuta a jikin zobe ne zoben kuma wace sura za a kara rubutawa a jiki imamul gazali ya koyar ya ce wanda yake so ya cutar da mace da wannan kalmar wallahi ya faɗa wanda yake so ya cutar da mace za ka kebantar da cutar cutaswanka a kan mace ta kuffu ha anka adan nisa in ma kana so cutan matan ka samu kariya mata ba su yi su cuce ka ba ya yadda za ka rubuta wa jikin tagulla ko zobe da inda za ka jefar da zoben da yadda za ka jefar wallahi tallahi imamul gazali ya koyar imamul gazali ya koyar sannan kuma idan kana so ka ka tarwasa tarun jama'a tufari ku biha baina jama'atin fasida takhafufu wai jama'an da yan barna ne wanda kana tsoron ka su cutar da kai idan kana so ka tarwasa su akwai yadda za ka yi sihirin imamul gazali ya koyar daga cikin harufa guda fudu da ya koyar akwai hatash hatash akwai wannan imamul gazali wa rabbil ka'aba ya koyar sannan kuma ya koyar yadda cewa ma wani, wani sihirin ma kananan dalibai ba sa iya masa ne sai sai ya ka abdal ya ka rijal ya ka al-abtal waɗanda za su yi wannan sihirin Imam Ghazali ya koyar da wannan sihirin ya kuma koyar da yadda za ka yi sihiri kai layan bata kai layan bata ba za a ganin ka ba a ganin ka kai sihirin ka bace ka ga mutum baya ganin ka yadda yanzu mutane suke suke da layan bata wa rabbil kaba imam gadali ya koyar ga ta gaba na sai kawai ka bugo ka ce ka bada hukunci kawai ka ce hukuncin wanda ya koyar da sihiri kawai sai in nuna maka littafi in nuna maka rubutun cikin da shafi da juz'i kawai sai mu yi sukuwa gazali ya koyar imam gazali ya koyar yanda zaka tarwasa yanda zaka yanda zaka sa baban baban wanda kake so ka aurata ta hana maka yadda za ka sa baban a dole ya aurar maka ‘yarsa gazaliya koyar gazaliya koyar kaga menene daman ba nan sihirin ba daga cikin abun da maya kalman da za ka amfana a cikin ce ya jami ya jin me ya jin jin sunan waye aljani ne cewa za ka yi kuma yadda za ka yi hayaki yadda za ka sa abun a cikin hayaki in rigan da ma za ka sa a lokacin ya faɗa kalman da kuma za ka yin amfani shi za ka kira ya jami ya mai tattarawa ya jin ya kai aljani sannan sai ya zarta jumlonin gaban kaf ya karasa har gaba littafin da zan faɗa ka rike in kaga dama an juma juzu'i na biyu shafi saba'in da ɗaya a littafin inda za a kira sunan aljani karara a littafin da zan faɗa juzu'i na biyu ne shafi saba'in da ɗaya na farko kenan wanda ya koyar da sihiri daga cikinsu akwai imamul gazali na ɗaya mu zo na biyu na bayron Afon. yana zuwa jama'a. To, na biyu, daga wayanda suka koyar da sihiri, yadda zaka girgiza mutane da kuma ran da zaka yi a cikin sati ma ranar asabar zaka zaba ranar asabar zaka yi wannan sihirin sannan kuma zaka sa bakin tufafi a sanda da zaka yi zaka turara gurin da zaka zo na kai zaka yayyafa nono a gurin waya na ba gaba daya sai ka kira sunan aljadu kala kala sunayen da zaka kira wannan maganar a the same littafin da Imam Ghazali ya rubuta anan akwai wannan maganar na ɗaya kenan daga waye zan kawo shi shima sannan kuma yadda zaka sihiri ka hana gonan gonan makocinka sawa sai kai gonanka ta sa da kuma yadda za yi ka gane a kasa akwai inda akwai arziki da inda ba arziki wato kai ma ka zama mafatihul kunus irin yadda za ka yi ya sa haka irin yadda za ka yi ‘ya'yan bishiya i bishiya ta ‘ya'ya yadda za kuma za ka hana na wancan karta ‘ya'ya gaba ɗaya waɗannan abubuwa gashi nan da yadda za ka furta don munafunci masai da ya kasu na aljanna cek a karshe sai ya ce wai Allah man salli ala Muhammad wa alihi wa sallim wa ya koyar da wannan ibnu arabi ibnu arabi atai al-andalusi ash-shaykh al-akbar kuke fada na biyu kenan ibnu arabi ya koyar da sihiri ku tayani lissafawa ibnu arabi atai al-andalusi ash-shaykh al-akbar kenan ya koyar da sihiri sai ka kira mu da layi sai ka bada hukunci sihirin da ibnu arabi ya koyar da sihirin da barin kara suna na uku tukuna sai hada malami na uku wanda sihirinsa da da ibnu arabi sun zo kunnen doki shek ahmad tijjani ka ji magana ko ta yi sunku ana gazali shi bai shafe shi ba don bai san matsayin gazali a sufanci ba ana magana ibnu arabi bai dame shi ba don bai san matsayin ah, ibnu arabi a sufanci ba kana kama sunayen mutane ba ruwan shi bai damuwa da shi amma da zan kace masa Ahmad Tijjani to nan ka tabo shi to Sheikh Ahmad Tijjani ma ya koyar da sihiri Allah ya koyar da sihiri kuma sihirin da shi ya koyar da na Imam Ghazali kunnin doki to ya zama shine malamin na uku shine malamin na uku bayan Ahmad Gazali, da Ibn Arabi sai Ahmad At-Tijjani ya koyar da sihiri sannan su sihirin da suka koyar ibnu arabi da ahmad tijjani kaga yanzu mun fada na ibnu arabi yadda abubuwan da tasirin da wannan sihirin zai shi na shi ahmad tijjani bai fadi tasirin da zai ba waye yana da logo mai kyau wannan harufar inda za su zo daidai na ibnu arabi shine abin da aka hada din yadda aka yi zanen aka hada shi da daidai amma shi ibnu arabi ya fadi tasirin Shamu Tijjani ya ke faɗi tatin cewa yana da sirri wannan yana da sirri yana da ƙarfi. to me wannan sirrin gashi Ibn Arabi ya fassara tunda tunda ramzurun sun zo kala ɗaya shi bai bada hukunci ba Ibn Arabi ya bada hukunci to hukuncin da ya bi shi tunda ramzun sun zo ɗaya ne to sannan kuma sai da ya zo sai ya ce in za ka yi sihiri wajen kore wata sihirin sai da ya kawo za ka fara da bismillah kaga sunan Allah za ka fara alhamdulillah kaga sunan Allah za ka fara da salatin annabi ibrahimiya kaga guda uku dan jan maka hankali sai da aka shimfida wannan sai aka kawo rams rumus aka kawo aka kawo nombobi aka kawo haruffa haruffa sannan nambobi sannan haruffa haruffa nambobi haka suka gama sai ka aka hada ta zama kalma wata kalma wata kalma da ba ta karantuwa da haka haka haka aka hada na gaba ɗaya Ahmad Tijjani da Ibn Arabi sun koyar a bisa wannan sari ta sihiri ramzi na biyu da suka daidaita akwai ramzi da ko kwanakin nan na nuna kamar wanda kika mara tutan lamban china china din nan to ibn arabi sak ya kawo sai ya sa karkashin wannan sihirin sirrin a babin sihiri mutum yana bin ka bashi ya ce bai sa ya zo kira kai ba ne bashi na ba wallahi kulle baki to dama me ake yi ba shi ne ake yi ba kulle baki da hayaki za ka yi wannan din kuma kwana uku za ka jera ka yi ya ce. kwana uku zaka jira kai kuma wannan wannan garwashi wanda za ka yi hayaki da shi ya san yanda ya faɗa yanda zaka inda zaka jefar ya fada yadda za yi rubutu a jikin kwai kwai ya faɗa na gaba da nauyukan sirri ne wanda suka koyar akwai wanda za rubuta a jikin kashi al'azima kashi al'azum kashi kashi kawai kashi haka za a rubuta a jikin kashi farin kwai kwai aka kai kwai na kaza kaza jar kaza yace baidatu dajjajatin hamra zaka bukaci kwai na jan kaza wallahi tallahi haka rubuta littafin kuma kai makin nan gurin mashi man kana so ka ajiye inda zan fara littafin zan fara shine a shafi ta bakwai wanda za ka nemi kwai na jar kaza sai ka rubuta jikin wannan kwan sunayen nan da ya fada daga ciki akwai ya malikul jinni ya sarkin aljanu a jikin a cikin wanda zaka faɗa jumla zaka faɗa akwai ya malikul jinni ya sarkin aljanu akwai wannan wallahi tallahi a cikin sai da aka kuma aka hada da sunan Allah ya hayyu ya kayyo sai da ya gabatar da ambatan sunan aljani kafin sunan Allah san san raina wa Allah subhanahu wataala kuma shirka hada sunan Allah da aljani a guri a cikin mas'ala guza aljani halittar Allah ne bai da wannan hurumin kaga wannan yadda suka koyar kenan to akwai sunayen kirtas ya faɗa nan inda iska zai gudu ka je ka siya a layi mai hudu haka sai ka duba ta yi na iskan ya fi gudu ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa duk inda ka iskan yana yawan gudu to nan za ka rataya wannan takarda da ka rubuta jikinta ta yadda iskan zai gudu haka ta nan zai tafi sata za a yi maka za a saci kayanka shi ma yace idan kai hakan to wanda ya saci kayanka sai ya kawo maka kayanka har gabanka daga cikin wanda ka rubuta akwai hatus hatus hatus akwai a cikin akwai littafin ummu musa na amfani da shi ma akwai a cikin sai da gaba da kaf ya kawo ya fada a wannan littafin da zan fada in tafiya ta yi tafiya juzu, insa na farko shafi ta bakwai haba da Allah to kaga wannan malami na uku kenan cikin wanda ya koyar da sihiri mu zo malami na hudu dan wani ku taya ni lissafawa malami na hudu daga cikin malamu da ya koyar da sihiri akwai Ahmad bin Ali Albuni Ahmad bin Ali Albuni ta yi kila wani shi bai taba jin irin wannan sunan ba wane ne Ahmad bin Ali Albuni sai ji kaman wani mutumin yanzu yanzu ne ta yau zai kama mutumin na jiya kawai waye ne Amur ibn Ali Albuni to Amur ibn Ali Albuni rikakken sufi ne kafin a yi duniyan Ahmad Tijjani aka yi duniyansa ta wuce bayan ma Ahmad Ali Albuni ya bar duniya ya kai shekara ɗari hudu ko ɗari biyar kafin a haifi sha Ahmad Tijjani sai ka san tsohon sufi ne ba sabon sufi ba ne ba ta yamu tijjani an haife shi shekarar dari shida dubu da dari da hamsin dubu daya da dari da hamsin aka haife shi to a bin Bunali albuni shekarar dari shida da ishirin da biyu ya bar duniya kaga akwai rata da yawa a cikin haka yusuf annabhani yake faɗa a kansa abul abbas ahmad bin ali albuni min kibari mashayikh ya faɗa yace zawil anwari wal asrar yana da sirruka yana da sirruka zawil anwari wal asrar daga cikin waɗanda ya koyi ilmumuka akwai al-mursi karamat nashi akwai shi wai yana daga cikin mujabu da'awa wai iya ya addu'a Allah yana amsawa da wuri amma kuma fa boka ne boka ne haka haka Abul Abban al-Mursi ya fada Kutubul Gausi almajirin alhassan ashazili da Allah ana wannan maganar wannan wannan albuni ahmad al-ahmad albuni rikakken dan sihiri ne mushriki ne babba idan kana so ka dunkule waɗannan yadda wannan ya faɗa da sauransa ma suka faɗa littafi guda ɗaya zan faɗa a cikin littattafai da yawa guda zan faɗa abin da zan faɗa shi ɗayan saboda zan kuna wani bidiyo ne a ciki yanzu wanda yake yin sihirin a littafin ya dauka ko ya nuna littafin ya nuna daidai gurin to duba da wani shi zan ba ku kyauta ku ga sadaka ta gardan shamsul ma'arifil kubra littafin kina sunan shi shamsul ma'arifil kubra ka je ka duba za ka san wane ne Ahmad Bunali Albuni a ciki Za ka kuma kan san cewa sihiri ne mai masihirci ne na karshe mushriki ne ka je ka duba Shamsuddin al-Kubra Shamsu Ma'arif al-Kubra to kaga wannan shine malami na uku na hudu amma kafin na wuce bari kunna muku wannan dambokan da ya sa ya sa littafin a matsayin hujja yake kuma yin sihiri kala kala bari ku ka tukuna sai mu wuce gaba insha Allah bari nuna muku ku kalla ciki kashe makiya jagora sha gaban su ba mu fara adan ba ba mu fara ba ba mu fara ba bakin ciki kashe makiya jagora sha gaban su ba mu fara ba ba mu fara ba bakin ciki kashe makiya jagora sha gaban kaga yanzu shi wannan bawan Allah a wannan gurin littafin ma guda shida ya kawo matsayin hujjar littafin da yake koyan sihiri a cikin su littafi guda shida ya kawo daga cikin akwai shamsul ma'arifil kubra akwai manba'ul usuli manba'ul usul akwai aljinkiya ne ko alhukumiya ne alhukumiya ne littattafai ne ga sunan tasghiru shayatin taskhiru shayatin yanda za a sauwake maka shaidanu kawai kana control nasu wannan littafi kenan wannan kun ga wannan su suna shi taskhiru shayatin da sauransu don sauran wani sai man kafar mutu zai nema ya ce shi ma zai gwada a cike kallaye to wannan littattafai guda shida shi wannan bawan Allah ya kawo a matsayin daga cike koya yake koyan sihiri yana yi to kaga wannan littafi dole tattafai ne guda shida a wannan ba a wannan gurin shi wannan bawan Allah guda daya na ya kawo matsayin hujja daga ciki aka roka wannan kun gani sai da aka yi design na mutum kan mutum aka sa sunan Allah Allahu nan masik nan khatib nan fatta sai aka zo aka rubuta kafafun guda biyu kul siru fil ardi inna ma'al usri yusra ayan qur'ani daga cikin littafin fefa daga cikin littafin kenan wannan daga cikin littafin kenan wannan na biyu kenan to wannan kuma ya rubuta shi ma wani littafi mu ji kalla shi yana ma magana wannan dangane da mai neman aure ɗauri na farko sunan yarinya ɗauri na biyu sunan uwar yarinya a wanke a sha insha Allah za a samu auren insha Allah ya rubuta wannan dangane da mai neman aure ɗauri na farko sunan yarinya ɗauri na biyu sunan uwar yarinya a wanke a sha insha Allah za a samu auren kaga sai da ya zo ya shirmen ya yi siddabar wa yana insha Allah to haka aka suna da yawa ga wani manan lakani na daurin baki a yi laya a danne da dutse mai nauyi don lakani na daurin baki a yi laya a danne da dutse mai nauyi don lakani na daurin baki a yi laya a danne da dutse mai nauyi don lakani na daurin baki a yi laya a danne da dutse mai nauyi don karin bayani 090 lakani na daurin baki a yi laya a danne da dutse mai nauyi don ka gane shi ma wannan yanzu mun faɗa na daure baki shi ma mun faɗa yanzu wanda yake bin ka bashi zai zo bai sai ya ce komai ba shi ma mun faɗa yanzu ga wata ma kai kun yi sake dan zaki ya girma ba a fafe bola ranar tafiya idan ka zage ni kanka ka zaga ka dube ni na ce ka dube ni ni ba kai kun yi sake dan zaki ya girma ba kai kaga allo ma aka yi rubutu aka sa allon cikin wuta da rubutu sunayen Allah a jikin allon da wani khatimi, hatimi haka a jikin allon aka sa wuta kamar yadda yanzu mai muka karanta a littafi a rubuce kun ganta kun yi sake ɗan zaki ya girma ba fafe gola ranar tafiya idan ka zage ni kanka ka zaga ka tube ni ka kaga hayakin da muka faɗa da garwashin da komai gashi nan kamar da kuke kallo a littafin na ke muku soka da waka ire-iren wannan suna da yawa sorry ọmọ ìyá mi no they follow them talks in our grace grace. muryar aka sa da kahurai ma amma da kaza ake wannan nan, wannan shi da kaza ake kaga shi wancan nazo na kaza ne jan kaza kuma koyin shi za ne ma to shi wannan bakin kaza ne ma da bakin kazan kuma zai to akwai ma wani kuma bayan wannan suna da yawa ba sa kirguwa da aljani ya kama za a rubuta wannan a wanke a bashi ya sha sannan a rubuta da aljani ya kama za a rubuta wannan a wanke a bashi ya sha sannan a rubuta kafa ɗaya a rataya mai insha Allah za a rubuta da aljanin zero na zero two da aljani ya kama za a rubuta wannan a wanke a bashi ya sha sannan a rubuta ita wannan an ma fara da ayar Allah wa kun a a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun sai aka zo aka sa ga ga gaigu gargarga waye waye wani shirme da wani hatimin hatimin wai kuma da yanda zaka hada da abin da zaka hada wai kuma wai yana cewa maganin aljanu wani aljani ne ma yafi ka wani aljani ne ma yafi ka wannan da zaka yi maganin shi haka abubuwa kala kala Thank you. kaga wayan nan gaba da ya tattauna suka koya da ma da ba su ba su ya sununa a duniya ba gaba da akwai to duk dai da asakaya muna kan malami na nawa muna kan malami na gana hudu ne muna kan malami na hudu to shi wannan Ahmad bin Ali Albuni yadda ya koyar da sihirinsa shi a suratul jinni ka yi suran aljanu kul uhiya ilayya annahu istama'a nafar min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba da wannan suran zakai zaka karanta sawun har kwana uku kuma kafa dubu zaka karanta sai ya fara abubuwan da zaka hada da yadda za ka kira da daddare tsakiyan dare tsakiya ranar dare min kirati halatul juma'a daren juma'a za ka karanta kamar daren jiya kenan za ka karanta kuma tsakiyan dare za ka karanta ya ce akwai suna za ka faɗa gashi ya faɗa nan za ka kira sunan sai ya ce hu ya yahduru laka khadimuha Hadimin daren zai zo gurinka aljanin zai zo maka kana kiran zai zo sai a gaban zai zai maka sallama wa huwa rajulun kasirun tawilul yadaini wai aljanin da zai zo maka shine wani gajeren aljani ne namiji ne yana da dogayen hannaye guda biyu fayyajlisu qudamaka zai zai zauna a gabanka dam ga kai ga aljanin Wai ya kula ka zai ce da kai assalamu alaika sai ya ce maka to fasabbit jananaka don Allah kar ka ji tsoro ka zauna gam haka za ku tattauna da shi ya gaya maka muradinsa ka gaya masa muradinka wannan akwai ko babu ya ce idan ma'aurata biyu ba su basa jituwa ba alaka mai kyau tsakaninsu akwai rubutun da ya ce za ka yi ka asa a karkashin filo wayanda ba sa jituwa ka sa a karkashin filo ma'aurata biyu ka sa a karkashin filo daga ciki akwai sunayen umu musa da za ka rubuta kuma ranar juma'a za ka yi kuma a yayin da imami ya zauna akan membari yau juma'a inda julusul imami alal membari a lokacin imami ya zauna kan membari a lokacin zaka yi sihirin kai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha a sanda imami ya zauna a kan membari nan ne zaka yi sihirin ko kuma ya ce idan aka fara kiran sallan da imami zai ha membari to nan zaka yi wannan sihirin kuma zaka bukaci jafaran zafaran din nan ake yi wannan turare zafaran da mawulwar karin kira sawar gaba daya abubuwa ne guda bakwai ya faɗa akwai maruwar da na faɗa saraka fi sabilillahi akwai za'afaran duk da ma ba fi sabilillahi cikin sihiri to akwai sunan turaren da ya faɗa akwai akwai akwai akwai yadda za ka hada wannan sihirin ka hada soyayya tsakankanin makiya guda biyu wanda ba sa jituwa kaf to shi buni da ya zo ya yi wannan magana sai ya jingina wa wadanda ya koyi sihiri a gudunsu, su zan lissafo a matsayin malaman da suka koyi da sihiri ku tayya ni lissafin waɗannan mutanen waɗanda da ya jingina zihirin zuwa gare su daga ciki akwai Dawud al-Jili Dawud al-Jili ko al-Jili ya koyar da sihiri malami na biyar kenan Dawud al-Jili shaidan wannan daga bakin Amr ibn Ali al-Buni akwai ma'aruful karhi ko alkurahi a matsayin malami na shida kenan akwai sirudini as-sukti as-sukti malami na bakwai kenan na takwas da ya kwai da sihiri akwai hamadu dainuri kamar yadda ya faɗa Nuri? na takwas wanda ya kwada sihiri na tara akwai al'ariful fadil asiluddin ashirazi kamar yadda ya faɗa shirazi shi ma ya koyar da sihiri akwai abdullahi albustami a matsayin malami na goma akwai shamsul ma'arif kuma wai sirrul lahi wane ne wane ne suna shi tudul haqaiq mashayikh wa jabalul ma'arif eh sai da yayi kirari da yawa tukunna ma sai yazo yace yace Abu Ahmad At-Tuwai Ahmad atuwairizi at shi ma malamin ku ne in ji Ahmad bin Ali Albuni shi ya koyar masa da sihiri malami na goma sha ɗaya kenan waɗanda suka koyar da sihiri to akwai malami na goma sha biyu Ahmad al-Qurashi Abdullahi Abdullahi Muhammad Ahmad al-Qurashi Abdullahi Muhammad Ahmad al-Qurashi guda goma sha biyu Ahmad Bunali Albuni ya lissafo guda guda bakwai wayanda suke koyar da sihiri to daga wanda yake a hannunmu yanzu haka kuma akwai ibnu sab'in a cikin risalansa an-nuriya na baka kyauta kuma zan ka nafa da sunan ibnu sab'in ya koyar da sihiri shi akwai littafin sa a hannunmu yanzu haka Ibn Sabini ya koyar da sihiri shi nashi ma gida uku ya koyar akwai wanda za ka yi da tauraron kaga za ta maka ilmu tanjim ne ba ilmu tanjim bane da tauraro za ka hada wannan sihirin akwai wannan ne ya koyar akwai na bugin kasa ya koye shi na tauraro burush ne za ka ganewa akwai na kiran sunayen aljanu ya hamrala ya hamralayil ya dairalayil ya jabralayil ka duba ya hamralayil suna waye wannan shi da kanshi yake masu hidimta maka ne wai masu hidimta maka sai ko kai ka hidimta musu sunan aljanu ne kai na ka hidimta musu ya hamralail sunan waye wani malaika hamralail daga cikin sunan Allah menene hamralail aljanu ne tun da maka za su zo gabanka masu yi maka hidima a wannan daren tun da haka ya fada Allah dai bai zo gabanka bai ce maka zai maka hidima kai maka san malaika ne abin da kai ma aljanu ba malaika ba ne hamralail wai ya dairalayil sunan mala'ikan sunan aljanin kenan ya dairalayil sai ya kama ka ya jabra jabralayil sai ka ji kaman jibrilu ne ba jibrilu ba ne wannan wani aljanun ku ne kawai sai ya ce ya malikal kuwa asariya fil ajsamil falakiya sai dinga lissafin sunayen aljanu da ka za su zo su hidimtar da kai shi ma wannan littafi na tafiya tun da na kama sunan littafin rasail na ibnu sab'ina shafi ta 160 zuwa da ɗaya ka je ka duba littafi guda biyu na maka kyauta cikin tattabai sama da goma dama na so ba faɗa littafin ba ne. kawai ka buga bayan hukunci kawai bukatar ta kawai ka ce wanda ya yi sihiri hukuncinsa kaza ni kaga mu aiki daga nan ina nuna a littafi in na faɗa sai kai suku a wajen mun samu malama goma sha uku suka koyarwa duniya sihiri mun ambaci yadda suka koyar da sihirin daga ciki akwai ahmad imam gazali daga ciki akwai ibnu arabi daga ciki akwai ahmad tijani akwai daga ciki ahmad ibn ali albuni akwai dawud aljili akwai mahmud alqarahi akwai asukti sukti akwai adainuri akwai shirazi akwai bustami akwai tuwairizi akwai al akwai ibnu sab'in waɗannan kakaf sun koyar da sihiri ka zo malami na goma sha hudu abdul wahab sha'rani iyayen da zai kakkare waɗannan masu hirtan ya zai kakka ya ba waɗannan masu kariya amma ina abun ya fi su da kansu sun ce sihiri ne su da kansu su ambace shi da sihiri ka je karɓi Ahmad bin Muhammad al-Maliki sawi a cikin hashiya yi magana mai kyau sharhin hurai da albahiya Muhammad al-Khaluti masihirti ne ya ɗauka daga Damradish masihirci ne malamai guda biyu kenan kara akan goma sha uku akwai Muhammad Al-Khaluti ne a matsayin na goma sha hudu Sana akwai a Sheikh Damradish suka zo babin ilmul aufak da ilmul haruf da azayiraj da arramul wannan sakuwa rairaye da ake zane a kasa a wadannan suka da wadannan sihiran a littafin zan fade shi in tafiya ta tafiya shafi dari da arba'in da tara kaga waɗannan kadan daga ciki kenan wallahi kadan daga ciki dama nace muku karkarewa lokaci ne kadan daga ciki waɗannan kaf sun koyar da sihiri kaman rabi ne na ambata yanzu akwai wanda ban ambace su ba akwai inda su aka koyar da da'irar tasu ta sihirin wani su mun fara wani su faɗa ba yadda zaka ambaci aya da sunan aljani ka hada a karkashin surtu yasin shi ma akwai abubuwa da gashi nan kala-kala yadda za a yi rubutu a jikin takarda a jikin itaciya a jikin kashi duk akwai yadda za a yi rubutu da jini ma gashi akwai wallahi jini za ka yi rubutu da jini addarrun nazim fi khawatil qur'anil azim a cikin an kawo na magana shi mana waka kyauta na uku kenan ko na hudu kyauta na waka je ka koya yadda za ka zana sura za ka dizainin din sura foto kenan za ka dizainin nashi sai ka sa rubutun a cikin sai rubutun a gefe-gefe za ka yi suranka a gefe-gefe za ka yi sai ka yi rubutun a cikin abubuwa yadda za ka hada turaren da za ka hada da ruwan da za ka nema da wane ne wane ne kuma wai shi wannan za ka yana cikin ramadana a ramadana ma ya ce fi rabi ashir shi rabi ashar min ramadan kwana goma sha hudu na ramadana za ka yi wannan sihirin kala kala gashi nan an koyar littattafai daban-daban gashi an koyar sihiri kuma kala-kala an koyar to ito ibnu atayin la'a sakandari ya kawo magana daga murusi al-mursi kai abul basun mursi da zo mun kawo zance shi ma ba mu saba ya zama malami na goma sha shida al-mursi da zo mun kawo hikayarsa daga wani malami ba mu sashi ciki ba shi ma ya kawo a cikin tana zamu faɗa shabi ta sittin da uku ya koyar da sihiri to dai ga sunan burji suna da yawa yadda suka faɗa da abubuwan da suka faɗa da yadda za a haɗa gaba da kaf akwai su to yanzu za mu bude layin kira ne kawai za mu bude layin kira daga wanda suka koyarwa mabiyansu sihiri da yadda za a yi sihirin sihirin ma na sa mace ta bi ka bi ta zaizai sihiri na tarwasa taron al'umma mun faɗa sihiri na sa soyayya kankanin mutane mun faɗa sihiri na layan bata kar a ganka ka bace ba a ganinka mun faɗa mun kawo duk yadda aka faɗa sihiri kala-kala wanda za ka yi da jini wanda za ka yi da hayaki wanda za ka yi da wane ne wane ne wane ne duk abin da ya sa bana son faɗi kayan gaba ɗaya da suke haɗawa na gaya muku kamar shekara uku zuwa hudu baya na yi wannan karatun wallahi sai aka fara jarrabawa ɗaliban waɗannan mutane suka fara jarrabawa yadda za a hada din wallahi suka je suka fara wai za su jarraba to duba da haka ne ba dan fari yadda za a hada komai ba amma dai wanda ya kamu yana ga zai iya yi su kuwa a cikin wannan lissafo su kadan-kadan danna yadda suka yi sihirin idan ya buga zan iya fadin sunan littafi zan faɗi juzu'i zan faɗi shafi wani guntu daga magana ma zan faɗa ba yadda za hadan zan nuna ba amma wanda ya ma littafin zai samu to in ya samu din wadansu su zai ya samu a cikin rubutu gaba da rubuce a ciki sai ya gama da sa kamar da wayannan suka nuna a littafin su to wannan shine karo na biyu kenan da nayi yadda ake hada sihiri malaman bid'a su suka koyar da sihiri kuma su suka bar yadda za a hada sihirin kaf in kaga masihirci to kenkeshewar su ne kaga na dan kara haske akan wancan jiya na faɗa nake kenkeshewar su ne sai na haka haka na wuce sai na ga kura ta fara tashi a ƙasa daga jiya zuwa yau to na kara bayyanawa gashi na ma kama sunayen malaman suka koyar da sihirin sai ka bugo in zaka iya kai su kuwan sai ka bugo in ba za ka iya ba kamar da kasa ba sai ku koma can gefe ku yi ta surutu amma mun gaya duniya gobe kuma idan muka zo kera wata siffar daban za mu kara akan haka idan idan idan kuka yi wani shirmen to yanzu za mu da layin kira saboda jimma ne bari mu samu yan wasu mu don tattauna da su sai mu tashi mu gaba ai wallahi idan kana bukatan masu saba yanzu ko da Allah a gidanku sihiri barkate wallahi tallahi ku hankali a nan gari ma za mu balle kar ku raka ba mu sani ba na yan mai duguri ma mun sani bari shi ma nan ta haska muku yan mai duguri masu cikawa duniya baki ana sihiri a gidan kuma mun sani kuma muna da hujja Allah za mu haska duniya in tafiya ta tafiya ana sihiri a gidanku wallahi kuna yin sihiri a gidanku ku ya ku ya hankali za mu haska a duniya wallahi za mu haska a duniya ba yanzu mun shiga babin sihiri ba ku tawa ku taka da hankali The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected uh, successfully. The Bluetooth device is connected uh, successfully. The Bluetooth device is ready to pair. to kana ya kira yanzu Layi abu bude yanzu zai kira sai ya kira duk malam da kake so ka tattauna kan shi sai ka faɗa mu tattauna a kai layi abu da yake yanzu <coughs> assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam ina kwana? Lafiya kala alhamdulillah. Ya karatu ya kokori. Alhamdulillah wallahi sai godiya. Oh, malam ina da tambaya akan wannan fa. Ba damuwa da wa muke magana tukuna. Da kai sai kuna magana da Muhammad ne. Muhammad kawai? Muhammad daga Maiduguri. Eh, Muhammad kawai ba wani abu na gaba Muhammad wane ne ba kuma haka? Muhammad Ahmad ne. Eh. yawa to ya fi yayi bismillah to kai magana yanzu. Na'am kai tambaya da wanda hukuncin wanda yake sihiri kace ba? Eh yanzu kafin mu je nan din kai tarika ne ko sunna? Ok yanzu sihirin da ake yi wannan in aka yi kowa ne zai samu ne ko wanda Allah ya kaddara zai samu. Kai tarika ne ko sunna tukuna tambaya na farkon. Ah. ya ka sauka kuma fa masalan ku kenan fa ka kira ka fadi hukuncin sihirin kawai ka ce wanda ya yi sai abu kaza sai kai su kuwa fa abin da na faɗa kenan fa in ka kira kai dan tarika ne ni dan tarika ne to me hukuncin wanda ya yi sihiri ka ce abu kaza sai kai fada kawai ko mamin ka nan gaba shine fa assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Bala rahmatullah. Ala ala barka da kwana. Barka dai, ya yau. Da dama Allah shi na Umar daga nan birnin Yana. To mala Umar muna marhaba na shigo wanka, duniya tana jika bismillah. Mala ama sanu da kokari sanu da kokari Allah ubangiji ya saka maka da alheri. Amin ya rabbal alamin. wanga al'amari na yan ƙarfi sai da mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle haka ne tunda musulmi ta ga waya ce ta amsa sunan musulunci su ne yana wanga abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ubangiji ya shirye su ma shirye amin ya rabbal alamin Allah ina da kokari ina jin jira maka shi ne maka yanka ne na yana na bitar kuma ina nan godiya nake jazakumullahu khairan bayan da tsawar furta mu sai na juje ka insha amin ba na gwada sosai ba na gode sosai wallahi a kira layi a bude a kira layi a bude a kira mun fada yadda kuka koyar za ku tarwasa kasuwa mai kasuwa za ku tarwasa jama'an mutane yadda za ku haukatar yadda za ku hada soyayya yadda za ku sa maki mutum ya yi gum bai sa yi magana ba yadda za ku sa bakin wacce kuke so ku aure ta bakinsa ya yi gum da su ya nemo ku ya nemo ku ya ba ku aure duk kun faɗa gashi nan sai ku bugo yadda za a haran gaba da sihiri ne ko ba sihiri ba ne sai mu tattauna ni ne na faɗa sihirin ko kuka faɗa fahimta na ne ko fahimtan ku ne littafin mu ne ko littafin ku ne sai ku bugo to na ga bugawa zai wuya to dama na faɗa haka haka jiya ma kai karatunmu muka yi muka ce kyankyashewar tarika ce muka faɗi abin da za mu faɗa muka nuna abu da za mu nuna kaf muka yi fatiya sai kuka je kuna surutu a gefe kuma ba ku ya ajiye lamba ba ku wanda ya lamba kuma ku kira to yanzu magashi na ajiye lamba na yi magana na kira sunayen wayanda suka koyar da sihiri dama yadda ake hahada assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Ina ga kai na tauna ka. Assalamu alaikum. Sannu da aiki malam. Assalamu alaikum. Abu alaikum salam wa rahmatullah. Yawwa dawa muke magana. Malam muna la kuna magana da Taso Iliya daga Agar Niger. To dan tarika ne ko nan Ahlus Sunna? Ahlus Sunna ne. Eh ko Allah. To bismillah yi bayani. To muna godiya muna muku fatan alheri Allah ya karfafa muku kuma Allah ya taimake ku. Amin ya rabbal alamin. Allah ka kare ku da kan mai shiri. Amin amin amin ya rabbal. Allah tsare ku da Allah tsare gaban ku da bayan ku malam. Amin godiya nake jazakumullahu khaira. Cikin masu sauraron kullum kullum ban taba fashin sauraron program ɗin ku ba ko ina a hanya ne wallahi. Allah ya tara mu cikin ladan gaba ya rabbal alamin. kwanaki na taba kira dai so guda kawai na koma da ina saurare to yau kuma na ce to bari mu kira mu mai fatan alheri yayi daidai Allah na gode sosai gaskiya Allah ya hana mu cikin eh muna jin amin amin muna jin daɗi haka na gode jazakumullahu khairan malam sai dai ku ta ɗauko abubuwa ba a ba a magana a kai yanzu kuma a bula ga wannan a bula ga wannan eh, to ya za mutum zai je kuma a kyan waje ba a gyara wanga ba a gyara wanga ba sai a buɗe wanga ba a gyara wanga ba sai a buɗe wanga kwarai kuwa haka ake daga bangaren yan bid'a wallahi kullum ana ibnu taymiya ibnu taymiya kaza bawon Allah dai mana Allah da ya taimaka kuma Allah rufa muku asiri duniya da lahira. Amin mun gode jazakumullahu. Allah sanya a mizani. Amin barakallahu. Mm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum. salam da wa muke magana. Wa alaikum kai sai kuna magana da Muhammad Muhammad ne. Dan tarika ne ko sunna? Halo? Dan tarika ne ko sunna? Halo? Dan tarika ah, ne. Ah sunna ne izala. Oh to to shikenan kai sako muna jinka. Allah babu abin da za mu ce sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. gaskiya ne wallahi malam wannan sun sani ne wala kada alimu la istarahu ma lahu fil akhirati min khalaqu wala bi sama sharau bihi fusam law kanu wa haka Allah ya ce kuma sun san da hakan wallahi Allahu akbar Allahu akbar Allah ya taimaka Allah ya taimaka tashi lafiya gaskiya ne ka ja aya mai kyau dan uwa ya ja aya duk wanda ya sirri bai da bai da rabuwa lahira duk wanda ya sihiri bai da rabuwa lahira malamai suka ce an ce maka baka da rabuwa lahira to ya aka faɗa ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون to kaga yana gazanta shi dama dai kawai zai a kira mu a tsakanin mu tattauna ne amma ba dai su kira ba mu yi magana ta ilimi kuma in ka cika din ma in ka je shafin ka kar ka zo ka yi mun zage bukata da kai kawai ka ɗauki karatun sam sai ka warware shine kawai bukata assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah a ah, a ah, wannan rabi faransa da rasu ne ba sai na tambaya ba <laughs> na mala ina ina kwana ina gajiya rabi rabi ya kwana biyu Alhamdulillah wallahi mara ya kokari ya kuma eh, faɗan gaskiya ya rikici da wayannan mutane da ba su son gaskiya. <laughs> Alhamdulillah wallahi sai godiya alhamdulillah. To alhamdulillah wato da wayannan mutanen sai dai ku zo ku karatu suna ji suna makale daga baya kuma sai je suna damu ku a gefe kuna harkokin ku na yau da kullun. A lokacin da kuke karatu ba su fitowa. Wane mutum wallahi. Wane mutum. To, yanzu a wayannan maluma da mallan kalin safo wajen su goma sha shidan nan. Eh. Kuma na ga su ne su ne ɗariƙar ma su ne tijjaniyan kwata-kwata don hadda malamin shi a ah, shehu tijjani. kuwa. To wannan shi yana ɗaya daga cikin dalilin da wayannan mutanen ba sa karatun a tauhidi ba sa tsawatar da mutane akan tauhidi kuma ba sa tsawatar da mutane akan shirka sannan irin wayannan abubuwan na iri ba su taɓa fitowa sun ce ba kyau bane wato sirrin kenan kenan malam. Ko shakka babu. Na'am. Eh wannan shine kawai. shine sirrin wato saboda sun san aikin su ne su fito su yi fada da abun ya zama kenan rufe musu a ofis su kenan eh kana tabowa ka taba shi Na'am. So sannan ko wayannan mutanen malam abin da yake mugun bani mamaki da su zaka ga mutum bai taba yin sana'ar komai ba amma kuma ya fi kusan mutane da yawa dukiya. Kenan duk ta wannan hanya suke samu kenan. Wallahi duk shine Allah akwai ma ban fada gaba da ga suna malam yanzu akwai akwai ta'addancin da yake wannan ko kusa ako akwai rabiu ako wanda fa sihirinsa ya kai zai kashe mutane a gida zai zo yana zaune zai je siya kankana wanda baya saurin ya rubuta sunan mutum a jikin kankanan sai ya yanka kankanan wallahi sai wuya mutum ya guntule yana gida sai ku samu gawa ku ci an yankawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam akwai abubuwa da nake ji ban san ko gaskiya bane a nan Najeriya eh. yanzu su wayannan mutane din da suke suke kama mutane suke karɓan kuɗin fansa eh. na ji an ce idan suka kama wa'ansu mutanen da ba da suka sun suka sa farashi mutane an kasa karban su eh. sosai su ce suna da wata hanya ai idan an ki a zo a karbe ku muna da wata hanya daban sai su zo su kashe mutanen da ba a zo an fanshe su ba sassan jikinsu sai su yi amfani da su su kai ma bokaye su biya su kenan shi wannan abun da suke yana ɗaya daga cikin abun da ya sa wannan abu na kidnapping a Najeriya ya zama babbar sana'a wanda ko da ba a biya kuɗin fansa ba akwai wata hanya da suke bi su samu wannan kuɗin. Rabi'u bari Musa ba to abin duba da abubuwa da suka muka karanta yanzu daya mun karanta daya mun fada ba don suna da layan bata suna ba wa irin wannan mutane sannan suna da layan bindiga bindiga bai tashi a gurin su suke ba su kaga to kaga kai cudayin cude ka ne ta yi suma suna suna amfani da su ta hanyar nan din sai su yi muku wannan su yi musu wannan maganin zai yi subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ko malam walla akwai wani a nan gurin inda muke shi pasto ne fa malam ah. pasto ah. yana da coci yana zuwa yin wannan a cocin shi a nan yake eh. amma yana da wa'yansu maluma a nan Najeriya wanda su yake tura wa kuɗi wai suke mishi suke roƙon Allah akan cocin shi da yake kenan wannan mutane da yake tura wa kuɗi suke mishi wannan roƙon Allah akan cocin shi da yake menene a matsayinsa a gurin Allah ko kuma cikin addinin musulunci. A taimakawa mana Allah ce wala wani alal ismi wal udwan wattaqullah sun saba ma Allah matukar sabawa kuma za su yi musharaka a cikin zunubin. Subhanallah. To Allah ya mana tsari da wayannan mutane malam kuma ku Allah ya kare ku Allah ya tsare ku Allah ya tsare ku mutuncin ku malam Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Haka suke Allah ya kiyaye mu da sharrin su. To ina ga za mu tashi yanzu insha Allah ta'ala. Za mu tashi abun da muka fada daidai Allah ya bamu ladansa kuskuren da muka Allah ya mana gaba daya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh